خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درن عشرين دقيقة وطن رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبودا دري حدودا ثلاثين دبقوي domin ci gaba da karatunmu na tafsiri a wannan masallaci masjid al a wannan gari na Bauchi muna cikin suratul Ma'ida sura ta biyar za mu daga inda muka tsaya jiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون آه الله سبحانه وتعالى آه yana mai cewa da a ce su ahalul kitab al-yahudu wan nasara za su tsayar da taura da kuma injila su tsayar da su ta fuskar bin abin da yake ciki da kuma yin aiki da abin da yake ciki da wanzar da abin da suka kunsa na umarni ta fuskar su yi umarni na hani su yi hani da kuma abin da aka saukar zuwa gare su daga Allah Ubangijinsu ah, wanda shi ne littafin alkur'ani mai girma wanda aka saukar ga annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda muka ambata a jiya a nan an jingina saukarwa zuwa gare su saboda kamar yadda yake wajaba gare su yin imani da attaura da kuma yin imani da al'injil to haka kuma yana wajaba gare su yin imani da alkur'ani mai girma don haka sai ya zanto matsayin littafin da aka saukar gare su kamar yadda aka saukar da attaura ga su al-yahud kuma aka saukar da al-injil ga su an-nasara kiristoci Allah ce da za su yi wannan la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim to da sun ci daga saman su kuma da sun ci daga ƙarƙashin sawayensu nan nuni a kan cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da dukkanin dangi na alkhairi ta sama da kuma ƙasa ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar musu da ruwa daga sama sannan a sababin wannan ruwan Allah subhanahu wata'ala ya tsirar musu da ababe na kayan amfani abin da ya danganci abinci abin da ya danganci ragowar ababe na kayan marmari wanda ɗan adam yake da bukatuwa zuwa gare shi ta fuskar rayuwarsa to da sun samu wannan la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim wasu daga cikin malamai na tasiri sukan cewa abinda ake nufi da la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim wato shine yalwata musu arziki eh, Allah zai yalwata musu arziki sai ya zanto suna rayuwa rayuwa mai yalwa cikin wadata sai aka ambaci sama da kuma ƙasa nuni zuwa ga yalwatuwa ta abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su a sakamakon biyayya da za su yi kamar yadda ake cewa fulanun fi khairin min karnihi ila kadabi. Wani yana cikin alkhairi min karnihi ila kadabi. abin nufi daga samansa tun daga kansa har zuwa dunduniyarsa a nan nuni game da yalwar abin da yake cikin alkhairi da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce la'akalu min fokihim wa min tahti arjulihim to abin da ake nufi kenan amma al'imam abu ja'afar al-tabari cikin eh, jami'ul bayan rahimahullah ya nuna wannan zancen zance ne wanda yake mai rauni ba daidai ba domin ya saba wa zancen da ya gabata ta fuskar magabata wajen fassar cewa la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim shine abinda Allah subhanahu wataala zai saukar na ruwan sama sannan a sakamakon wannan ruwan saman kuma Allah subhanahu wataala sai ya fitar da ababe na alkhairi da kuma abubuwan da ƙasa ta ƙunsa na kayan ma'adanai da taskoki na arziki waɗanda Allah subhanahu Ta'ala ya sanya su a bankasa sai zanto a dalilin biyayya ga Allah sai Allah ya yi ta fitar da waɗannan ababen sai zanto mutane sun samu rayuwa kyakkyawa a nan duniya sannan kuma za su ƙara samun rayuwa mafi kyau a gobe lahira a sakamakon biyayyarsu ga Allah subhanahu Ta'ala, a sakamakon yin imani da kuma tsayuwa da abin da imani yake hukuntawa na aiki idan ta suna aikatawa kamar yadda al'allama ibn ashur rahimahullah cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa abinda ake nufi da la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim shine arziki din wato Allah zai azurta su zai ba su arziki to kuwa ruwan sama da Allah subhanahu ta'ala. yake saukarwa daga sama wannan arziki ne don haka Allah ya kiraye shi da cewa arziki ne da cewa arziki ne yake cewa wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqat laha tal'un nadid sai ce rizqan lil ibad wa a bihi baldatan maita ga zalikar kuruc wato muna sassaukar da wani ruwa wanda yake mai albarka daga girgije mu saukar da shi zuwa ƙasa sai mu tsirar da wato ainihin a amfani a sababin shi wannan ruwa din na abin da ya shafi lambuna da ainihin abin da ya shafi gidajen gona da lambuna masu tarin ababe na kayan ni'ima na kayan marmari da kuma ainihin kwaya wadda take a bar girbewa kamar abin da ya shafi hatsi dawa masara da sauran ababe masu kama da wannan da kuma abin da ya shafi dabinai sai Allah ya cike ayyar cewa wannan arziki ne ga bayinmu Allah subhanahu wa ta'ala yake nuni akan cewa ruwan sama arziki ne ruwan sama arziki ne A to kaga kenan anan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuni kan cewa zai azurta su bayi yayin da suka zanto sun kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala ta fuskar saukar musu da ruwa daga sama sannan kuma ya sabbaba wannan ruwan ya zanto ya fitar da kayan amfani mai tarin yawa dukkan abin da ya zanto ana bukatar daga rayuwa sai Allah ya ya fitar da shi a dalilin wannan ruwa sannan ya sanya nutsuwa da kwanciyar hankali cikin rayuwar mutane a sakamakon imanin su ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne la'akalu min fauƙihim wa min tahati arjulihim sai Allah yi minhum ummatun muqtasida daga cikinsu eh, ahal kitab ummatun akwai jama'a wadda take makotar sida madaidaiciya akan abin da yake na daidai ba ta wuce iyaka ba sannan kuma ba ta kasa inda aka nemi ta kai ba tana tsaka-tsaki tsakanin jafa'in al-yahud da kuma tsakanin jafa'a tsakanin wuce iyakar su kiristoci to akwai jama'a daga cikin su al-yahudu uh, da kuma an-nasara wanda suka zanto kan wannan tsari lafazin ummatun ana nufin al taifa al-jama'a wato ana nufin bangare uh, na mutane kamar yadda wani lokaci ana kawo umma ana nufin al-imama jagoranci Allah ce ah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin ah, lalle annabi Ibrahim alayhi salam ya zanto ummatan ai ya zanto jagora wanda yake abin koyi Allah ya kiraye shi da da ainihin umma domin nuni akan kasancewarsa jagora ne wanda yake abin koyi ah, wani lokaci kuma akan kawo umma ana nufin wato ainihin lokaci lokaci daga cikin lokuta Allah ce wa qala alladhina ja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wili fa arsilun waddakara sai ya tuna ba'da ummatin bayan wani lokaci ay ba'da hinin to kaga umma anan ana nufin me ah, lokaci kamar yadda Allah ce wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisu ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yasta'zim kaga ila ummatin ma'dudatin ay ila burhatin ma'dudatin wani lokaci wanda yake ah, abin kidayewa abin lissafawa wa haqa bihim ma kanu bihi yasta'zim wani lokaci kuma ana kawo a umma ana nufin a wani kudiri da mutane suke kai wani kudiri da mutane suke kai da sunan addini shi ma kan ce masa ne umma almilla Allah ce a wakazalika kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun inna wajadna aba'ana ala ummatin ay ala millatin kan wani addini kan wani kudiri da aka ɗauka a matsayin cewa addini kamar inda Allah ke cewa ainihin inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana kaga umma anan ana nufin me millatan wahidatan wato ainihin addini wanda yake daya dayan addini wanda shine musulunci to anan an ce ainihin umma ana nufin ainihin aljama'a wani bangare na mutane kamar yadda Allah ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ula'ika min as-salihin shi ne Allah ke cewa minhum daga cikin su ummatun akwai wata jama'a muqtasida wadda take ainihin bisa daidaituwa tana daidaice akan abin da yake na gaskiya muqtasida wannan ainihin ismul fa'il da ainihin iqtasada yaqtasidu iqtisada idan aka ce al-iqtisad daga ainihin alqasd ne shi kuma alqasd fil Shi ne itiyanu shai. nufatar abu zowa abu gabarin da ake cewa qasattuhu wa qasattu lahu wa qasattu ilai. yayin da ya zanto ka nufaci shi abin ka nufaci abin to nufatar ka ga abu wannan yana bayuwa zuwa game zuwa ga tunkarar abin kai tsaye ba tare da mai karkacewa ba ga shi abin sannan ko ba tare da kasa kaiwa ga abin ba tunda ka nuface shi saboda haka kana tafi a daidai wa daida da kuma kiyaye dukkan abin da zai baya zuwa ga mai zamiya ga shi wannan abin sannan kuma kana ƙoƙarin kaga kayi mai ka ci mashi abin to da haka nan sai ya zama ba za a sami eh, al ba wuce iyaka domin haka zai bai zuwa ga mai rasa abin sannan ba za a samu at-tafariq ba kasawa yanda haka shi ma zai bai zuwa ga rashin cima abin da samu da haka shi sa ake kiran eh, al-iqtisad abin nufi daidaituwa zantowa tsaka-tsaki kana tsakiya baka karkata ga nan ba sannan baka jaye zuwa ga can ba kana tsakiya sosai shi yasa abin da ya shafi masail a Kadiyya, akan kira su da ainihin al-masailul liqtisadiyya an gane saboda nuni game da mai daidaituwa babu wuce iyaka sannan kuma ba kasawa suna tsaye bisa daidai shi ya yasa abdulgari bin abdulwahid ya yi littafi mai suna alikitisa wanda littafi ne wanda yake bayani akan batu na aƙida abinda yake nufi da alikitisa shi ne mai daidaituwa tsayuwa kan abinda yake na daidai kan batun abinda ya shafi aƙida to shine anan Allah ke cewa ummatun muqtasida akwai jama'a daga cikin su wanda take bisa wato ainihin daidaituwa akan abin da yake na gaskiya abin nufi suke kan shiriya suka yadda da ainihin cewa annabi isa alaihi salam wato ainihin bawan allah ne manzon allah ba su ɗauke shi a matsayin cewa ɗa ne ga allah ba anan sun saba wa mai wuluwun nasara wuce iyaka ta ragowar kiristocin da suke kan wannan kan cewa annabi isa alaihi salam a ɗa ne gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda masu wannan tunani masu wannan fahimta su ne annasturiya suka ce annabi isa ɗa ne ga Allah cikin kiristoci shine wa qalat yahudu uzair na bunillah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufaku sannan sai anashin al-yaqubiyya su ma suna cikin kiristoci su kuma suka ce annabi Isa ma shine Allah ne duk wannan kaga wuce iyaka ne to shine Allah ke cewa laqad kafal na qalu inna allaha huwal masih ibn maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار sannan kuma sai ainihin almalkaniya su kuma su ne suka ce a annabi isa ɗayan alloli uku ne ɗayan alloli uku ne shi annabi isa alaihissalam su ne almalkaniya su ne allah ga cewa da كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم wannan bangaren guluwun nasara kenan to ba sa cikin wannan bangare sai kuma bangaren jafa'ul yahud jafa'in su yahudawa kanwa kan shi annabi isa alaihi salam cewa dan zina ne ba wai annabi bane ba wai wani bawa bane na kirki a kawai dan zina ne shine wa qaulihim ala maryama buhtanan azima an gane wannan ainihin duk jafa'in su kenan saboda haka da Allah yake bayar labari cikin suratu maryam cewa fa atad bihi qaumaha tahmilu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبار شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتون to wannan kaga jafa'in da suka yi kenan game da shi a annabi isa alaihi salam cewa dan zina saboda haka Allah ya wanke shi ya bayyana matsayinsa sannan kuma ya mai da martani kan guluwun nasara wuce iyakarsu kan cewa annabi isa dan Allah ne saboda haka maganar da ya fara yi da mutanensa cewa mai shi bawan Allah ne ba wai ɗa ne ba ga Allah subhanahu wataala to a cikin kiristoci da cikin yahudawa akwai jama'ar da suke sun miƙa wuya sun tsayu akan abin da yake na gaskiya ba sa kan wannan aƙidar gurɓatacciya ta ɓata annabi isa alaihi salam da kuma ta wuce iyaka a kansa wajen ne da cewa Allah ne ɗan Allah ne ɗayan alloli uku ne sun yadda cewa annabin Allah ne manzan Allah ne bawan Allah ne kamar yadda suka yadda cewa annabi Isa haka to haka suka yadda cewa annabi Musa ma alayhi salam shi ma manzan Allah ne bawan Allah ne littafin at-taura littafin Allah ne kuma haka suka yadda cewa annabi Muhammad ma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bawan Allah ne manzan Allah ne littafin alqur'ani littafi ne saukakke daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga shi manzon Allah ne shine abin nufin da cewa uh, minhum ummatun muqtasida shi yasa Allah ya ce wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashkuruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab lalle daga cikin ahlul kitab akwai wanda yake yin imani dangane da abin da aka saukar zuwa gare ku na alqur'ani kuma yakan yi imani da abin da aka saukar zuwa gare su akwai su suna masu kaskantar da kai da risinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala to shine a ainihin ummatun muqtasida jama'a take kan daidai take kan wato ainihin shari'a kamar yadda Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwata wal kitab faminhum muhtad wa kathirun minhum fasiqun fa minhum muhtad daga cikin su akwai wanda yake ya karbi shari'a yana bisa doran shari'a amma da yawa daga cikin su masu fita ne ga shari'a suna koma zuwa ga abin da yake na kafirci shine minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun da yawa daga cikin su yayi muni abinda suka zanto suna ainihin aikatawa suna aiwatarwa na ainihin munana ladabi ga Allah subhanahu wata'ala na ainihin baiwa annabi isa alaihissalam matsayin da ba nasa ba na kuma ainihin mai da shi ƙasa da matsayinsa ta fuskari masa jafa'i kamar yadda yahudawa suka yi da kuma ainihin rashin yadda da cewa annabi muhammad annabin allah ne manzan allah ne da rashin yadda da cewa littafin alkur'ani littafi ne sauƙaƙƙe daga allah subhanahu wa ta'ala to da yawa daga cikinsu akan wannan tsarin suke na ainihin fata amma daga cikinsu akwai wanda suke bisa turba ta shiriya shi yasa Allah ce su sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun basu zanto daidai wa daidai ba akwai jama'a da take tsaye ainihin da abin da yake na daidai da abin da yake na shiriya to a wannan aya da Allah ce walau annahum aqamut tawrata wal injila وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل a wannan aya mun fahimci tsayar da shari'a ta Allah subhanahu wata'ala ta fuskar binta da aiki da ita wannan sababi ne na samuwar dukkanin alkhairi sababi ne na samuwar dukkanin alkhairi saboda haka dukkan lokacin da aka tsayar da shari'a ta Allah subhanahu wata'ala ga dukkan wurin da aka tsayar da wannan shari'a to wannan sababi ne na samuwar alkhairi ga wannan lokacin kuma sababi ne na samuwar alkhairi ga wannan wurin saboda Allah subhanahu wata'ala sai ya zanto ya jibinci lamarin mutane a sakamakon mai sun jibinci addininsa sai zanto Allah subhanahu wataala ya ba da cikakkiyar kulawa ga mutane a sakamakon mai sun ba da cikakkiyar kulawa ga addininsa kamar yadda yake sun ka ala shari'atin min al'amri fattabi'iha wala tattabi'a hawa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a wa innaz zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin Allah ya sanya ka bisa shari'a saboda ka bi ita wannan shari'a kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da sani jahilai wanda suke rayuwa akan son zuciya kasancewa su ba za su iya wadatar da kai wani abu ba su kare ka daga azabar Allah subhanahu wata'ala yayin da ya zanto ka bi son zuciyarka azalimai majibinta ne masoya ne ga shashi to Allah kuma shine majibinci mai taimako masoyi masu tsoron Allah abin nufi masu kiyaye shari'arsa masu kiyaye dokokinsa faɗinsa cewa wallahu waliyul muttaqin cewa Allah majibincin masu kiyaye dokokinsa ne wannan nuni ne akan cewa duk yayin da aka kiyaye dokar Allah to kuma Allah zai yi zai taimaki mutane Allah zai tallafa mutane Allah zai ba wa mutane dukkanin alkhairi na nan duniya sannan kuma gabanin alkhairin lahira sannan kuma a wannan aya mun fahimci wato ainihin rashin tsayuwa da shari'a ta Allah subhanahu wata'ala wannan kuma sababi ne na samuwar sharri da kaskanci ga ita al'umma ne da ci baya dukkan al'ummar da ya zanto ta yi watsi da shari'a ta yi watsi da kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala da wannan sababi ne na samun kaskancinta sababi ne na walakantarta sababi ne na ci bayanta cikin dukkanin al'amura a sakamakon mai watsi da dokokin Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya zanto ya yi mai ya yi watsi da su sai Allah ya yi watsi da su ya ainihin rabu da su kamar yadda ya ce inna ladina takhadul ijila sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid duniya. wa na najzil muftarin lalle wanda suka riki dan mariƙe a matsayin abin bota. da sanu wani fishi zai same su daga Allah su. da kuma wani ƙasƙanci da walaƙanci a cikin wannan rayuwar ta duniya Allah ce haka muke sakan yawa masu ƙirƙirar barna idan ta suna rayuwa a kanta bidi'o'i ne ayyukan sabo ne bijirewa Allah ne subhanahu wata'ala dukkan wannan yana daga cikin aliftira hadisi ya tabbata cikin littafin sunani abi daud da musnad al-imami ahmad bin hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa idza tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum adnab al-baqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم idan ya zanto kuna yin siye da siyarwa ta al'ina abin nufi ni ne nake son kuɗi sai zanto babu hanyar samun wannan kuɗin sai in zo wajen ka kai ɗan kasuwa mai sai da kaya in ce wannan a tamfar nuna ka sai da min ita a matsayin bashi sai ce na sai da maka ita naira dubu biyar naira dubu biyar bashi idan kuma kuɗi za ka bani to naira dubu uku ce sai ce to na siye ta haka amma ba a tamfar nake bukata ba kudin nake bukata ba ni dubu biyar dubu an gane ba ni dubu biyar ɗin bacin kuma kudin atamfa naira nawa ne naira dubu asali saboda haka tun da bashi ne to naira dubu biyar to da haka da na bukaci a bani kudi to sai ka bani asalin kudin atamfar yadda ake siyarwa shi ne naira nawa naira dubu ni kuma zan kawo maka nawa dubu biyar da wannan shine bai ul'ida to idan mutane suka waye gani suna irin wannan cinikin suka shagaltu da harkar eh, shanaye da dabbobi abinda ya shafi gidajen gona harkar duniya ne suka yi da harkar eh, shuke-shuke da shagaltuwa da kayan abinci da bude lambuna da bude gidajen gona da kaza da kaza da sauransu suka bar jihadi abin nufi suka yi watsi da addinin Allah subhanahu wa ta'ala suka shigaltu da waɗancan ababa to Allah zai tsora musu kaskanci za su zanto walakantattu ababen walakantarwa a sakamakon mai rashin tsayuwa da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai cire wannan kaskancin gabarinsu ba har sun koma zuwa game hakikanin addini idan to suna rayuwa rayuwa ta addini suna riko da addini riko na gaskiya to anan sai Allah ya ɗaukaka darajar su sai Allah ya ba su sai Allah ya girmama su sannan a wannan aya mun fahimci cewa dukkan wanda ya tsayi da shari'a ya zanto mai riko da addini da fuskar bin abin da Allah ya ce abi da barin abin da Allah ya ce a bari to wannan za a sakan ya masa da sakamako biyu sakamakon duniya da kuma sakamakon lahira wato Allah zai sakan ya masa tun anan duniya ta fuskar mai yalwata alkhairi cikin rayuwarsa ko da baka ganin wadata tare da shi ta sai zanto kuma yana cikin kwanciyar hankali yana cikin nutsuwa zuciyarsa tana cikin farin ciki da walwala kai kuma gashi ka tara abin duniyar amma kuma kana cikin tashin hankali sai Allah ya sanya rayuwarsa ta zanto rayuwa kyakkyawa mai inganci shine man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dukkan wanda ya aikata aiki nagartacce na kirki Allah ce zamu rayar da shi rayuwa mai daɗi mai inganci kuma sannan zamu sakan ya musu da mafi kyawun sakamakon abin da suka zanto suna aikatawa a nan duniya a gobe lahira ɗaya daga cikin maganganun malamin tafsiri shine yalwata musu rayuwa ta daɗi tun a nan duniya ƙabal lahira gabanin wato an shi rayuwa ta lahira a sakamakon biyayyarsu ga Allah subhanahu wata'ala a sakamakon mai koma wasu ga Allah ta fuskar riko da addininsa da kuma kulawa da shi sannan kuma ga sakamako na abin da ya shafi wato ainihin lahira wannan ba wai ya taƙaita ga kan yahudu da ainihin annasara ba a ya game dukkanin al'umma gaba daya kowace al'umma shi yasa zamu ga annabi hudu alaihi salam shi ma ya kira mutanensa zuwa ga haka yace wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara an gane ba ya ku mutane na ku nemi gafarar Allah ubangijinku sannan ku koma zuwa gare shi zai saukar muku da mamakon ruwa daga sama mamakon ruwa wanda yake daga sama na alkhairi a sakamakon mai kun tsaya da biyayya gare shi ta fuskar kiyaye dokokinsa bin abin da ya ce abi da kuma barin abin da ya ce a bari to haka za mu ga wato ainihin annabi nuhu alaihi salam shi ma yayi kamar da muka gabatar a jiya haka za mu ga shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ya ce da shi ya gaya musu wa bakun anistaghfir bakum summa tubu ilayhi mata mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yi yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabir cewa ku nemi gafarar Allah ubangijinku ku kutuba zuwa gare shi to sai Allah ya ji yadda ku wani kayan dadi kyakkyawa a nan duniya ke kafin lahira kafin lahira sai Allah ya ji yadda ku da wannan kayan daɗin saboda haka da yanayin da muke ciki a yanzu tashin hankali na masifa na bala'i da ƙasƙanci ya faru ne a sakamakon mun yi watsi da addinin Allah subhanahu wa ta'ala kawai muna rayuwa ne ƙarƙashin mai soye-soyen zukatan ƙarƙashin soye-soyen zukatan ba bisa abin da Allah ya so mana ba ba bisa abin da manzo Allah ya so mana ba a abin da zukatanmu suka so mana na sharri na raɗin kai shi muke bi kan to dole kuma fuskanci abin da yake ba daidai ba ko mun ga muna cikin yanayi na wadata kuma gashi muna cikin sabawa Allah to wannan istidrat ne wato ah, shigo shigo ba zurfi ne domin Allah ya kama ka da cikakkiyar hujja dan ka gaba cinye rabanka na lahira gaba daya sai zan tukana kana saba masa kuma yana yalwata maka to rabon ka cike kake cinye wallahi ra gaba sai ka gama cinyewa kuma shikenan sai da fiye ka subhanahu wataala kamar yadda yace falan ma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaab kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun yayin da suka bar abinda aka tunatar da su shi na shari'a Allah ce sai muka bude musu kofofin kowane abu in ban da kofa ta shirya da kofa ta aikin tsawa duk abin da suka kama ko sai suka ya zama dukiya har ta kai suka yi suka yi alfahari suka fara ji da kai cewa ba su fa wasu na daban ne saboda abin da aka ba su na dukiya na matsayin duniya Allah ce sai muka damke su kwatsam fa idahum mublisun sai ga su suna masu yanke tsammani suna masu yanke tsammani hadisi ya tabar cikin uh, musnad al-imami ahmad bin hanbal bi isnadin hasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah yakan bayo bawa arziki alhalin bawa yana kan wa Allah subhanahu wataala ba wai san sa Allah yake ba istidrat ne istidrat ne fa zalani wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabun muhin to da haka dan mutun ya ga ya bijire wa Allah subhanahu wataala ya kangare wa Allah kuma yana cikin yalwa da wadata to wannan istidraji kada ya rudu da wannan shigo shigo ba zurfi Allah yake masa Allah yana so ya yi mai ya damke shi kamar yadda ya tabbata hadisin abi musa al-ash'ari wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim manzo Allah yake cewa lalle Allah yakan yi wa azzalimi jinkiri yakan kyale shi yayi ta tsiyarsa har sai ta kai lokacin da Allah in ya damke shi to kuma nan ba zai iya kuciya ba shikenan karesa ta kare wa kadhalika akhadhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid to amma bayi wanda Allah yake son su da alkhairi yayin da ya zanto suka bujire suka kangare to sai Allah ya jarabe su da matsaloli kuma da masifu ko sun koma zuwa gare shi sai kuma budin yanzu shine zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samiun alim Allah bai canja wata ni'ima da ya ni'imtar da ita ga wasu mutane daga cikin bayinsa bai canjawa har sai su bayan sun canja abin da yake tattare da su na ayyukan ba'a da suka saba yi wanda yake jawo musu wannan ni'ima sai suka dina suka koma ayyukan sabo sai Allah ya mai da wannan ni'ima ta zanto ni'ima azaba da haka mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala ah, sannan kuma a wannan aya mun fahimci zaburar da mutane kan aikata ayyuka na alkhairi ta fuskar kwadaitar da su da cewa hakan yana bayuwa zuwa ga samun jin daɗin duniya kafin jin daɗin lahira ta inda Allah ce inda sun tsayi da attaura da injila da abin da aka sauka na alkur'ani to la aka lumi foki a duniyar ma da sun more da sun daɗi wannan zabararwa ce to ka zabarar da mutum kan aikata ayyuka na alkhairi tare da nuna masu cewa a duniyar ma zai more zai ci gajiyar wannan ayyukan da yi na alkhairi to mun fahimta ga cikin wannan aya wannan abu ne wanda yake na yabo ba wai abin zargi bane an gane ba wai abin zargi ne kenan ba laifi bane ka aikata aikin tsa'a don manufar ka fara cin gajiyar aikin tsa'a tun a nan duniya kafin lahira amma da sharadin ya zanto Allah ka nufa wannan ba laifi bane shi yasa ma cikin addu'a mai rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar shi yasa Allah ce man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati bin nasib dukkan wanda yake nufin gonan lahira ma'ana gajiya alkhairin lahira to za mu ƙara masa cikin gonarsa da alkhairinsa abin nufi tun a nan duniya zai fara cin wannan gajiyar kafin lahira wanda kuma ya zanto a duniyar ko yake nufata to wanda shi kuma zai zanto ba shi da komai a lahira saboda ka ba laifi ba ne an gane ba yanzu misali ba muna fama da matsalolin rashin lafiya ba matsalolin tsoron abokin adawa ko manzo Allah ya zo mana da addu'o'i wanda mutum zai dan ya kara kansa an gane yayin da muke karanta wannan adoyin kaga ai ai ai ibada ce amma a mu muna karanta da wata manufa da manufar mu samu kariya Allah ya kare mu a nan duniya Allah ya kara mana lafiya a gane Allah ya tsare mu Allah ya yi mana kaza na alkhairi tare da cewa kuma ibada ce an gane to ashe babu laifi kenan a bawa ya aikata ibada ga Allah subhanahu ta’ala kuma yana burin Allah ya ji yadda shi jin daɗi tun a duniya a sakamakon wannan ibada kafin lahira da haka Allah ya nuna musu cewa la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim sannan kuma mun fahimta a wannan ayar wato anashin cikar iko na Allah subhanahu ta’ala yayin da Allah zai saukar musu da ruwan sama daga sama kuma yayi mai ya tsirar musu da kayan amfani wanda yake mai tarin yawa wanda suke da bukatuwa zuwa gare shi cikin rayuwarsu gaba daya wannan nuni akan mai cikar iko na Allah subhanahu wataala sannan kuma a wannan aya mun fahimci wato ainihin nuni akan mutane ya kamata su mai da hankali game da harkar noma mai da hankalin da ba zai bayi zuwa ga kuma a yi watsi da addini ba an gane kamar yadda za mu ga iyayenmu da kakanninmu a baya ba sa kukan yunwa da muke kukanta a yanzu kuma sun fi mu lafiya da ƙarfin jiki tare da abin da suke na wahala wanda ɗayanmu inda zai irin wannan aikin a yanzu to sai an kashe asibiti an kwantar amma saboda sun tsaya kan asali sai Allah ya sanya albarka cikin abin sai zanto za a ga mutum gashi mai shekara 80 amma zai duka ya noma kunya goma ko kunya sha biyar ko kunya ashirin amma kan yanzu ɗan shekara ashirin da uku ashirin da biyar kunya ɗaya ka noma sai ka fara rishi ka fara ɗora hannu a gadon baya kana fama kai ai baba abin nagaji na wa ma sai ka fara farasitamol ko kuma wani abin da yake mai kama da haka saboda ne saboda abin da muke ci na abinci babu albarka mun bar abin da yake shine asali yanzu duk yanayin da ake ciki da fama cewa ba abinci ana matsalar kaza ana matsalar kaza me yasa ba za mu koma asali ba ga ruwan sama Allah yana saukar mana ga kuma kasar Allah ya bamu aje a kama noma mana dole ne sai an shi kuma da abinci ta ta wajen kasar nan muna da abincin mu a kasar nan kuma Allah subhanahu wataala ya hore mana hanyoyin samun abincin ta fuskar sauko da ruwan sama ga kuma wurin shuka Allah ya bamu mu yi mu gani mu dogara ga Allah subhanahu ta'ala, mu ga mai zai biyo baya amma sai muka yi watsi da wannan muka zuba gwamnati ido kawai kowa ya yi shiru ya zuba gwamnati ido cewa abinci ya yi tsada saboda haka gwamnati ta ba da dama a buɗe boda a shigo da abinci a yi kaza a sauƙaƙa a yi kaza to ina kamar noma ko ka da ka ina batun boda a wajensu ko ina batun a shigo da abinci daga wata ƙasa babu wannan batun noma abincinsu suke su ci su bayar su siyar kuma a wannan nomar mutum sai ya ajiye abincin shekara sannan ya bayar kuma ga wani ya siyar da wannan zai siyar ya yi waɗansa aure ya aurar da yarsa ya mata kayan ɗaki ya yi kaza ya yi kaza ya kaza kuma rayuwar cikin zaman lafiya amma me yasa mu yanzu muke cikin haka saboda mun bar abin da yake asali hanyoyin da Allah ya buɗe mana muna gani a'a sun mana kaɗan saboda haka wayenmu da dabarunmu wannan shi zai fidda mu shi sa muke cikin matsala muke cikin damuwa muke cikin tashin hankali dole mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga abin da yake asali mu zage mu jajirce sai mu samu taimakon Allah subhanahu wataala da aka hadisi ya tabbata na Umar bin Khattab cikin jami'u Tirmidhi da Sunan Ibn Majah da Musnad al imami Ahmad bin Hanbal manzo Allah ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli da kuma kama yarzuqu at-tayr taghdu wata ruhu taruhu bitana da ce za ku dogara ga Allah hakikanin dogaro gare shi to da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye tsuntsu zai waye gari cikin sa babu komi amma zai fita zuwa yamma kuma ya dawo cikin sa a cikin abinci to ma mu kama haka mana za ga santolamin kato maji karfi a jika an gama sallah ya miƙe a masallaci a cewa a taimaka masa yin wa yake ji ko gidansa ba abinci a taimaka masa a bashi kaza kwana biyu ba a tsoro abinci a gidansa ba ba a yi kaza ga yi tolamin zai iya wanki zai iya faskare zai iya dako zai iya dukkan wani aikin karfi amma ina saboda an riga an kashe zuciyar da haka kuma sai zanto hanyoyin samu sai Allah ya kashe su a sakamakon an yi watsi da sababi amma dukkan bawan da ya zanto mai rayayyar zuciya to Allah kuma zai taimake shi cikin dukkan abin da ya sa wani ya taba zuwa ya same ni ya ce wallahi shi ɗalibin ah, eh, biyu ke ne kuma kuɗin da aka turo masa a gida ya ƙare saboda haka bayan da zai yi kuma waya sama an sace balle ya buga gida a turo masa to ne akwai ɗalibai na suna karatu da suka ba shi labari na shine zo da Allah akan eh, in taimaka masa da kuɗi domin ya ji an ce ina ba da kuɗi ya gama bayanan sun ce to ya yi kyau na ce ah, babu wani ba matsayinka na ɗalibi kuma daban ɗalibi an san shi da tarbiyya da sanin ya kamata Abinda ya bayu ma yake wannan shi shine mai don ya dogara da kansa kada ya kashe zuciyarsa kada zuciyarsa ta mutu da haka yake karatun don ya samu wani abu wanda zai rike kansa ya saboda haka don in ci gaba da tafiyar da kai kan wannan hadafin naka wanda yake na asali manufarka ta asali shine dogaro da kai shi yasa ma iyayenka suka turo ka wannan karatun to dama ina da kaya sun yi datti saboda haka zan dauko zaka wanke ka wanke min banɗaki ka wanke gida ka wanke eh, kayan matata da komi da kayan yara saboda haka sai ka faɗi zan baka sai eh, su yayi kyau malam zan yi amma akwai wani abokin da muke tare da shi bari masa bayani bari masa bayani sai in dawo to dai har yanzu bai masa bayani ba kuma bai dawo ba to ire iren su wanda irin wannan bai halatta ma ka bashi sadaka hadisi ne cikin sunani abi daud hadisin abdullah bin amr bin as manzo Allah cewa inna sadaqata la tahillu li ganiyyin wala li dhi mirratin sawi lalle sadaka ba ta halatta ga mawadaci kuma ba ta halatta ga ma'abocin karfi wanda zai iya aikin karfi ba ta halatta a bashi to amma yanzu sai mu ga mutum da karfin sa yazo yana bara yana yana yana yana kai kawo tsakankanin mutane cewa a bashi kaza a bashi kaza shi kaza shi kaza to wannan ba tsarin addini ba sannan kuma a wannan aya mun fahimci an tabbatar da ayyuka ga Allah subhanahu wataala ayyuka waɗanda suke na zaɓi ga shi Allah din subhanahu wataala da yanda Allah yakan yi abu a lokacin da ya so bisa yanda ya so wannan sai zanto a raddi kan ainihin aljahamiya masu raya cewa a ayyuka na Allah subhanahu wa ta'ala daman can haka suke kamar da shi Allah zai yi daman can haka saboda haka babu wani aiki daga cikin ayyukan Allah wanda yake zai. subhanahu wa ta'ala to cikin wannan ayar mun fahimci raddi kan wannan magana domin Allah ya ce inda sun tsayu da ita a taura da injila da abin da aka sauka zuwa gare su daga Allah ubangijin su to la akalu mi fawqi wa min tahti arjuli da Allah ya yi mai ya bude musu kofofin arziki ya ciyar da su subhanahu wataala sannan kuma a wannan aya mun fahimci cewa cikin alyahudu wan nasara akwai wanda suke basu gushe ba kan shari'a suna tsaye kan shari'a sun yi da cewa annai muhammad annabin allah ne manzon allah ne subhanahu wa ta'ala to sai dai kuma su ne kaɗan da haka hadisi ya tabbata na abi musa al-ash'ari wanda yana cikin ah, sahih bukhari ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa mutane uku za a ba su ladan su linki biyu daga ciki sai ya ambaci wanda yake yana daga cikin ahli kitab yi imani da littafin sa sannan kuma ya yi imani da ni a matsayina na annabin Allah manzon Allah da zaka za a bashi ladan imani da littafinsa da kuma imani da littafin alkur'ani wannan lada biyu da aka ambata ba ana nufin lada kwaya biyu ba an gane ma'ana ainihin lada rifi biyu an gane saboda kowanne lada ne mai tarin yawa shine Allah ya cewa ya ayyuhal ladina amanu kulla wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmati ya ku da suka yi imani ku tsoraci Allah subhanahu wataala kuma ku yi imani da manzonsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai a ba ku lada wanda yake linki biyu rifi biyu saboda ga shine minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu kuma wannan aya mun fahimci da yawan su wato ainihin ba sa kan kaɗan ɗin suna suke kai shirya sannan a wannan aya mun fahimci a su ahal kitab sun kasu kaso biyu waɗanda suke bisa kan turba ta daidai ummatun muqtasida da kuma waɗanda suke kan turbar bata sabanin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wadda ita an kasa ta kaso nawa kaso Allah ta summa awrasna kitab min ibadina fa minhun zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwa al sannan muka gadar da wannan littafi ga wanda muka zaba cikin bayinmu muka turo musu wannan littafi na alqur'ani ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga cikinsu akwai mai zalintar kansa wanda yake ga aikin da'a kuma ga aikin sabo wa akharu na atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a asallahu an yatuba alaihim inna allaha ghafurur rahim sanan daga cikinsu akwai muqtasid wanda yake mai takaituwa akan ayyukan wajibai da kuma nisantar haram bai kokarin karawa akan wajibin dangane da abin da ya shafi aikin farilla sannan kuma akwai sabiqun bil khairati bi idnillah wanda yake ya kiyaye wajibin ya nisanci abin da yake na haramun kuma sannan ga nafilfili yana karawa Allah ya ce to wannan falala ce mai girma to wannan kaga sai yake nuni game da matsayin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta yanda su sai aka buda su kuma ahlul kitab sai aka tsuke ko aka basu kaso biyu ita kuma wannan al'umma sai aka kasa ta kaso uku kuma dukkan kaso uku aka ta yan aljanna ne جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور wannan sai yake ne game da falala ta wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi to ina gani sai mu tsaya anan kuma gashi mun yi bakon dan uwa malam hamadu tijjani hafizahullah wara'a ya girmama mu ya kama na ziyara wannan majalisi don haka kamar yadda yake gudana za mu ba shi damar ya ce wani abu don ya karar da mu da abin da yake wurinsa na ilimi ya kuma tunatar da mu domin ya zanto mun haskaka da hasken da yake da shi na ilimi don kuma ya karar da mu da abin da yake tare da shi na alkhairi da kuma ragowar ababe na falala da za ku lafi khairu da za a hasan allahu ilai da raka lafi billahi min wasalatu wasalamu ala nabi karim amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun ah, kamar yadda malam ya ambata abin da ke tafe da ni shine sadar da zumunci na zo na gaida malam na gaida 'yan uwa a wannan majalisi mai albarka muna roƙon allah ya sanya albarka cikin waɗannan darussa da ake gabatarwa muna kuma roƙon allah ya ƙara wa malam lafiya da imani allah ya ƙara mishi lafiya da imani Allah kuma ya tabbatar da digadigansa akan waɗannan ayyuka na alkhairi a kusan tun lokacin da malam ya zo darasin farko na sanar da su malam isa su da su cewa insha zan zo in ziyarci wannan majalisi to amma wa mata sha'una illa in sha Allah a gaskiyar magana wannan majalisi Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da alkhairi masu yawa muna fatan alkhairi da kuma addu'a mashi shehinmu a sheik dr isa ali ibrahim fantami wadda bana yake tafsirin alkur'ani a can annur a cikin abuja a ɗalibai na ilimi babu wani abu da allah zai ma ɗalibi na gata kamar ya haɗa shi da malamai na arziki a kullum abin da ni nake tunani shine kamar yadda malam ya ambata Allah ya gadar da wannan littafi na alkur'ani ma waɗansu zaɓaɓɓu ne daga cikin bayi zaɓa watan zaɓi da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma bayi mafi alkhairin zaɓi shine a zaɓi mutum da ilimin addini idan Allah ya baka ilimin addini to ya ma kowace irin gata kuma an baka kowace irin dama a rayuwa to amma abinda kullum shine matsalar mu mu dalibai shine maganan shigar da abin da ya shafi karantaswa da muke sauraro ko yaushe a cikin ayyukanmu mu yi kokari wannan dama ce da tana da iyaka ita kanta rayuwa akwai ajali da Allah ya sa mata abinda mutum ya shuka shi zai girba a rayuwa ya zan manufarmu neman tsira duniya da lahira duk lokacin da muka zauna muka saurari abinda muka saurara 'yan uwa mu yi ƙoƙari mu siffanta da wannan abin da muka saurara ɗin shine manufar dama saukar da shi zuwa gare mu Allah a cikin alkur'ani yake cewa kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur littafi ne da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene aikinsa ko amfaninsa Allah ce litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur mun saukar da shi ne don ka fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske ashe duk yadda mutum yayi karatu duk yadda mutum ya saurari karatu matukar karatun kuma bai canza shi ba kaga ba a cimma abin da ake so a ribata a tattare da sauraro ba idan muka tsaya muka siffantu da waɗannan ababa da kullum ake karantar da mu na alkhairi jama'a duk abin da muke so muke fata Allah zai riskar mana da shi tun ana rayuwar duniya zuwa ranar gobe kiyama ah, abin da ya shafi rayuwa na zo na samu malam yana bayani ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا الأكل دام دوك مثلا بنا أكل أكلا بني Allah ce inda da su tsaye da attaura da linjila da abinda Allah ya yi wahayi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na alkur'ani Allah ce la'akalu min him wa min tati arjulihim da zaman lafiya da biyan bukata da kwanciyar hankali da kowace irin nasara yana alaka da da'a ma Allah idan ba ku ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ku ne idan ba ku yi wa Allah ɗa'a, ba Allah zai muku abin da kuke so ne Ƙa'ida da Allah ya ajiye wa aufu bi ahadi ofi bi ahadikun. alkawari da yarjejeniya Allah ce da yake tsakanina da ku ku cika Allah ce sai in cika muku nawa duk inda ka ji ana Allah zai taimake ku zai tallafa muku zai ba ku gudumawa sharadi shine sai kun yi abin da ya dace kafin shi kuma ya cika muku wannan alkawarin mu yi ƙoƙari, mu yi ƙoƙari yan uwa mu yi ƙoƙari. lokaci baya jiran kowa lokaci baya jiran kowa mu yi kokari don Allah mu yi kokari yan uwa mu saka addini a gaban mu wannan tafiya ta sunna babu wani abu mafi alkhairi ma dukkan wanda ya yi imani da Allah wallahi kamar wannan manhaji da tafiya a kansa Allah ya ji kan malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yakan ce alhamdulillahi ala ni'matil islam alhamdulillahi ala ni'matis sunna yau a ce kai musulmi ne kai imani da Allah da ranar alkiyama kuma Allah ya maka arziki da gamdakatar da wannan manhaji mai albarka wallahi babu abin da ba a maka ba tsira Allah ya share maka hanya da zaka bi zuwa turba mafi alkhairi kuma abin da ya kamata kullum nakan maimaita shine su dalibai sau da yawa mutanen mu sukan dauka malami ne kawai zai dinga addu'a wa mutane malam a taya mu addu'a ayi kaza amma ba kasafai ɗalibai kuma suke damuwa da su ma malamin addu'a ba idan akwai wani wanda yake buƙatar addu'a ta alkhairi wallahi a bayan mai karantaswa ko mai da'awa yake domin al'amari ne da yake cike da ƙalubale kala-kala saboda haka ku ci gaba da addu'a wa malamanku fatan alkhairi wa malaminku, ku yi ƙoƙari duk hanyar da kuka san za ku bi wajen kyautata mu'amala da su kansu za su samu kyakkyawar matafiya to ku ba da wannan gudumawan domin ganin al'amuran baki ɗaya sun tafi yadda ya kamata ina roƙon Allah ya tabbatar da mu akan mu. Allah ya albarkaci abin da muke saurara Allah ya sani cewa gaskiya duk wani wanda yake sauraron darussan malam dole a ce kana amfana ku yi kokari wannan daman ku yi amfani da ita ku yi kokari ku yi amfani da ita abinda ake a karatu ne na ilimi karatu ne kuma wadda ake asala ɗalibin ilimi da shi wadda gobe ko jibi shi ma zai amfanar da wani da shi a yi ƙoƙari duk abin da ake karantawa mu yi ƙoƙari mu siffanta da shi mu kiyaye Allah kuma ya tabbatar da mu Allah muna maka fatan alkhairi Allah ya amsa Allah ya amsa Allah ya sa sakamakon wannan aikin ya zama gidan aljanna Allah ya sa sakamakon sa ya zama gidan aljanna fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to muna godiya kwarai da gaske ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da wannan karamci da wannan girmamawa da fuskar halartar ziyartar ɗan uwanmu malam tijjani hafizahullah wannan majalisi mai albarka sannan kuma shi kansa muna gode masa kore da gaske akan haka domin wannan shi ne asali wanda aka san eh, ahalus sunna wal jama'a kai eh, duk abin da yake sabanin wannan to khilaful asl ne sabanin abin da yake ne asali malam shi ma na da tafsiri da yake yi da daddare da yamma ko to yana yi tafsiri da yake da yamma tare da ga zuruf ga a'amal ga ashigal amma duk da haka yi daure ya kawo mana ziyara wannan majalisi to dole wajibi ne akan mu mu yi masa addu'a ta alkhairi na Allah ya saka masa da alkhairi kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sunani abi dawud kitabul adab manzo Allah ke cewa dukkan wanda ya muku aikin kirki to ku yi kokari ku sakanya masa in ba ku samu abin da za ku sakanya masa da shi ba to ku yi ta yi masa addu'a har ku ga cewa to fa a yanzu mun sakanya masa mun yi wani abu na azo a gani ba aka irin su malan ah, Allah ya ƙara tabbatar da su akan abin da suke kai na gaskiya kuma Allah ya ƙara musu fasaha da hikima da salo ah, na isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala domin malam yana daga cikin yan uwa da muke da su ba nan ba nan bauchi ba kadai a Najeriya ma gaba daya wanda Allah ya musu bewar iya isar da sako kuma da fahimtar abin da suke isarwa nan take wannan eh, abu ne wanda yake al-mukhalif da al-muwafiq duk an haɗu a kai wanda yake kan sunna da wanda yake kan bid'a ya yadda da wannan cewa abu ne wanda yake karbabbe to mallan Allah ya masa wannan ni'ima Allah ya masa wannan kyauta sannan kuma ga wata baiwa ta daban da Allah ya masa tarkizi ala tarbiyya wato gina karantarwa akan dora al'umma akan tarbiyya wanda abinda muka rasa a yanzu kenan kuma muna da matsananciyar bukata zuwa ga haka dole sai an samu a tasfiya wa tarbiyya an tace wa mutane abin da shi shine hakikanin addini madarar ilimi an fitar da gurbatattun abubuwa sannan kuma a tarbiyyantar da mutane akan me kan aiki da wannan abin da aka tace na ilimi ne to abin da malam yake yi kenan yana ba da kulawa sosai da sosai a wannan bangaren don haka jazabullahu khairul jaza yana ba da kulawa kore da gaske shi yasa ko da wurin karatunsa kaje kamar yadda labarai suke zama na alkhairi za a ga asar na tarbiyya ne ga mahalarta da kuma yadda ake yin karatu din kore da gaske wadda wannan ni'ima ce ba wai ga malam shi kaɗai ba gare mu gaba ɗaya tunda shi malam a cikin mu yake to Allah ya masa wannan ni'ima to ma ta shafe mu domin mu nasa ne shi namu ne dole mu tsaya da wajabcin godiya kan wannan ni'ima ne da fuskar yin addu'a Allah ya kiyaye su malam din kuma Allah ya ƙara musu wannan ni'ima a akan wanda suke da ita kuma Allah ya ƙara ba su jajircewa akan haka gaskiya alhamdulillah mu ahli sunna Allah ya mana gata wallahi wallahi Allah ya mana gata wasu wuraren za ga ga dukiyar ga komi Allah ya musu ta fuskar rayuwar duniya amma matsala waye zai karantar da su tataccen ilimi ya dora su akan doron suna sun rasa nema suke ido rufi wani yankin ma sai ka samu a cikin wannan kasar taka ta Najeriya mutane ne na kirki na gartattu ko musu za su bayar akan ilimi amma wa zai dora su akan ilimin da yake tatacce bisa tarbiyya sun rasa wannan bawan Allah da yake kallo na shaida ne daga jigayar shaida ne a kudancin kasar nan akwai inda aka gayyace ne na musu daura shi ya raka yi kuma zama su da muka tattauna maganar da shi a kan yadda abubuwan suke a can yan uwa ne ahalus sunna cikakku ko minsu za su bayar a kan su samu ilimin sunna ga tarbiyya to amma damuwarsu ne waye zai ba su ilimin to amma munan gashi Allah ya mana bewar irin su malam ɗin to amma sai ka samu ana wasa ana sakaci ana sakaci wanda lokacin magabata za ka samu daga garuruka za ga ana zuwa don a saurara kai a samu wata fa'ida ko da kwaya ɗaya ce a ji mutum shi ya ci riba ya samu fa'ida ɗaya ya taso tafiyar kilomita dubu biyu to shi ya ci riba amma yanzu kai sai a faɗi fa'ida da dama kana ma gyaɗi ko kana buga waya ko kana taɓe-taɓe ko kana wani abu to wannan ita ce matsalar mu eh, ahalus sunna dole sai mun gyara idan mu ba mu kimanta ilimi ba ba mu kimanta malamin mu ba to muke jira ya zo ya kimanta ilimin kuma ya kimanta mana malamin namu babu babu to dole mu ji tsoron Allah mu jajirce da fuskar eh, kula da su malam din da yi musu addu'a da yi musu fata na alkhairi da kuma ƙarfafa su kan abin da suke kai wannan shi ne abin da yake wajibi a kan malan sani umar rijiyar lemu a hafizahullah wa rahimahu ba wadan ya rasu ba mun je can wajen shan ruwa muna tare da shi da ma shi ma malam ya zo sai nake tattaunawa da shi yake cewa ya ji tafsiri na a gidan rediyo na ce eh sun ce ana sawa to amma daga baya abin ya yanke to muna tattaunawa da shi sai ke cewa to ai abin takaici abin damuwa kana faɗin abu kuma ya zanto wanda yake gaya ba san muhimmancin abin ba ya ce shi mai ba da ilimi yakan so ko da mutum biyu cikin mutane biyar da suke zaune a gabansa suna fahimtar kimar abin da yake fada sun san kimar abin da yake fada saboda sun san me yake fada amma inda dubunnan mutane za su taru a gabansa shi yana bayani na ilimi ya san yadda ya yi da abin da ya fuskanta kafin ya samu wannan kuma sai ke ji a zuciyarsa mutanen fa da suke saurararsa ba su san matsayin wannan abin ba to ka yana dai karatun ne amma yana cikin damuwa amma ba lallai a gane ba amma ko mutum biyu ne suke gabansa inda ya san sun san me yake gaya musu sun san ilimi ne to wanda yakan sa ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali malam sani umar rijiyar laibu hafizahullah abin da yake gaya mai kenan wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne to ta za mu yi musan ƙimar ilimin dole sai mun tashi mun tsaya mun jajuce wajen nemansa ta fuskar riba ta irin su malar ne dole dole kuma hakan ba zai samu ba dole sai mun zanto masu ladabi abu zakariya al'ambari rahimahullah kamar yadda al-khatib al ya kawo cikin al-jami'u rawi wa yake cewa ilmun bila adabin kanarin bila hafa ilimin da ya zanto ana neman sa babu ladabi to fa kamar wuta ce kuma babu itacin da za a kunna ta za ta kunnu balle har kai ga adafa abin da ake so a dafa to dole mu zanto masu ladabi mu zanto masu kima zanto masu sanin ya kamata ga malamin yanzu malam matsayin malami ne cikin malamanmu amma yanayin shigowarsa cikin masallaci za a ga akwai ladabi da yanayin zaman za a ga akwai ladabi da yanayin maganganunsu za a ga akwai ladabi a ciki shi fa matsayin malamin ka yake to ina kuma kai ɗalibi dole mu ji tsoron Allah Mai ta musu fata na alkhairi mai ta jajircewa wajen su da goyon bayansu nan malam ya ambaci a ashekul albani rahimahullah game da yanayin yadda yake godiya ga Allah kan musulunci da kuma mai sunna wadda asali shi ma ya ciro haka ne daga al'imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal ashebani almarwazi kamar yadda ibn jozi ya kawo cikin manakibul imami ahmad hanbal idan yaji mutum ya ce muna yi wa Allah godiya akan ni'ima ta musulunci sai ce was sunna da kuma ni'imar sunna tunda al-imam al-barbahari ya gaya maka cikin sharh sunna farko farko yace ka sani sunna ita ce musulunci musulunci shine sunna to shi kaga ya kamata dole mu kula da wannan mu tsaya mu jajirce to shi kansa a shekul albani akwai littafi da aka yi eh, husulun tahani bil kutubil muhudati ila shekul albani mujalladi biyar yana bayani akan littattafan da aka baiwa shi a shekul albani kyauta domin karfafarsa littafi har mujalladi biyar wane ya bani gasa hannu wane ya bani lokaci kaza wata kaza shekara ta kaza wane ya turmi da littafi kaza haka dan me dan a tafiyar da sunna ne amma kai yanzu kake kawai kaga malam yazo ya baka karatu ne wa an yi canja riga maka ce to malam ina ke samun kuɗi ne wanda ce an wa na fa mutumin sa ne sai dai yazo ya baka karatu ko kai kabbara haka ake ba haka ake ba ba haka ake ba idan ya zama da sahabbai suna kokari suna buri suna fata ina ya za su samu dama su bai manzo Allah wani abu na kyauta tunda shi ba cin sadaka su bai kyauta a matsayinsa na annabin Allah wanda har Allah ya tabbatar da haka cewa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin to mu me yasa mu yanzu ba za mu kwatanta haka su malam ba malam alhamdulillah ba kudin ka yake bukata ba ba abincin ka yake bukata ba to amma dan ya fahimci ka damu da abin da yake yi siyo bulugul maran kace malam ga wani bulugul mana ga wallahi bukun sa yake ce barin ka maka na san ana da shi zai ji dadi a ransa zai ce ka wannan dalibi mai hankali ne diya inda ya bude kuma sai ya tuno ka to wannan ya fi ka dunkule dubu ɗari ka bai mala tasiri da kuma ganin girman abu ya fi to dole mu kula da wannan yan uwa mu tsaya akan haka malam Allah ya saka maka da alkhairi wallahi malam muna jin karatuttukan ka kuma muna jin dadi gashi wannan Muhammad Sani ko jiya sai da muka yi shi rakar shi a nan cikin nan haka ne game da tasirin karatun da inda ake dora mutane akan tarbiyya don haka malam wannan kodaban da ake kai da Allah ya tabbata a kansa kuma za mu ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar da kai a kansa saboda haka al'umma tana amfanuwa tana karuwa don haka bari in baiwa shi malam ya cike mana majalisin da yan wasu bayanai kuma sannan yi mana addu'a sai kuma kowa a sallame shi to bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ya abinda zan ambata shine fatan alkhairi abinda malam ya ambata Allah ya tabbatar da mu akai Allah ya haka abubuwan da suke gudana Allah ya amsa ya ribar mai karantaswa shine Allah ya karbi abu idan mutum ya yi duk abin da ya yi allah bai karɓa ba to almajiri ya sha wahala e kullum abin da nake cewa shine idan akwai wani mutum da ya fahimci rayuwa to yana da wahala ka samu wani da ya fahimci rayuwa a bayan almajiri ko da ɗalibai ne kulla kusan kullum muka maimaita sai kaga mutum yana zaune ko sana'ar da zai yi bayi da shi idan har mutum ya je ya nemi ilimin addini aka ce kuma ya samu ilimi daidai gwargwado in dai ya nemi ilimi wallahi babu wani aikin wahala a duniya da ba zai iya ba sai dai in ya kashe zuciyarsa duk wanda ya fita neman ilimi to babu abin da bai gani ba na gwagwarmaya a cikin rayuwa duk yadda ka ga malami ga hulansa na kyalli ga rigansa na kyalli ka gan shi fes fes fes in ka ji tarihin yadda ya nemi ilimi sai ya baka tausayi to idan wannan zirga-zirga kuma aka ce ba a dace ba kaga ai ba a ce riba ba saboda haka ina roƙon Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu Allah ya sa mu wanye lafiya wannan al'amura da suke gudana Allah ya karba mana babbar ribar shine Allah ya amsa muna roƙon Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani kun ga dai duk wani abu da za a ce na zumunci da kara malam ya mana ya mana babu abin da muke bukata babu abin da malam ke bukata a mu in ba fatan alkhairi da kuma addu'a ba malam Allah ya sa a gama lafiya Allah kuma ya amsa mana Allah ya karba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdika rabbil alamin